Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. je ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. ta Masu sauraron mu, Assalamu alaikum da fatan kunanan cikin ƙoshin lafiya. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC da shirin da rashin ta yi. Ta yau ma Malam Ishau Aliyu ne bakon namu. Zai bayyana mana sabon shirin nan na gwamnatin tarayya dangane da kafa wani zaure na bai ɗai da zai kula da harkokin saka jari da haɓaka tattalin arziki. Za mu ji abin da wannan zauren ya ƙunsa, adadin jarin da za a sa da tsare-tsarensa. ga yadda firar tamu ta kasance. Ci gaban tattalin arziki haɓakarsa ya ta'allaka ne akan tsare-tsaren da ake da shi abin da ake kira structure. Eh, In ka duba ƙasar ba ta da structure an ce kuma za a yi wannan zaure na bai ɗai. Akwai structure a ƙasa da za a yi da za a tanada domin wannan abin ya yi nasara. Eh, to ai shi ne dole maganar structure din muke yi yanzu tun da a cikin structure da aka bayar wanda shine backbone shine kashin bayan duk ci gaban da za a samu wato dole ne a samar da wannan samar da zauren ba laifi ba ne tun da shi zauren zai zo ne yi nazari nawa ne target kamar misali yanzu gwamnati da ta ce tana bukata a wannan zaure a kashin farko ana bukatar kamar dala biliyan dala ta amurka dala biliyan ashirin da biyar a zuba jari a cikin eh, ƙasar eh, dala biliyan ashirin da biyar ya fi karfin kasafin kudin ƙasar na shekara uku zuwa hudu eh to kuma idan aka kawo wannan kuma za a yi project wajen ɗari biyu da arba'in yau za a project kusan ɗari biyu da arba'in to eh. waɗannan kuɗaɗe da aka zuba su su ne za su ai da an kawo kuɗi kuɗi fa ƙare magana ina ce ina iya tunawa akwai wata masana tattalin arziki da ake cewa Professor John Robinson daga na America wanda da ce kuɗi an tambaye ta menene kuɗi ta ce kai kuɗi fa shine abin da duk kuɗi zai yi shine kuɗi to in ko haka ne in an kawo dala biliyan ashirin da biyar za a sa a sama da eh, wurin zuba jari sama da ɗari biyu da arba'in a cikin ƙasar mm. to da da me za a zuba kuma waɗannan suna da wani irin multiplier ne don kuma da suke da shi wanda zai shafi tattalin arzikin ƙasa kuma ya zai zama sustain kuma ya zama sustain ta ina da ina ne zai samu agaji wanda zai zama ya shafi komai abin da ake cewa eh, da technological value chain wanda zai shafi in ya shafi ma'aikatar ah, kuɗi ya koma ya shafi ma'aikatar Eh, iron and steel in ya shafi iron and steel ya dawo ma'aikatar gona in ya shafi um, gona ya dawo ma'aikatar manufacturing su zama fulawa su zama kaza to su waye suke da irin wannan to kaga a wannan zaure a halin da ake ciki yanzu shine dole ne masanan da aka zuba a wannan wuri su zauna su ba da update kuma ka ba da update na yaudara menene a rinka ba da kiyasin abin da ba haka yake ba sannan kuma masu zuba jarin a kula da su daga ina suka zo suna da wannan tarihin zuba jarin kar mutane su zo wannan laboratory din su ɗauki abubuwan da wasu za su zo daga baya ainihin wanda ya kamata su zuba jari a wurin ba a bar su ba an bar wasu su kuma su zo ya zama kamar irin yadda aka sayar da Jakuta steel shekaru hudu da sun ce aka kare a kotu to kar ya zama an koma ana ci shari'o'i a wannan wuri dole ne waɗannan abubuwan da aka ware ya zamana Faɗin da aka sa sun yi tunani kuma sun yi hangen nesa mai girma sannan sun fitar da abubuwan da za a yi. To Malam Aliyu bari bari eh, Malam Shehu bari mai da kai baya. Duk akan wannan magana ɗaya. Yes, akwai za a saka dala biliyan ashirin da biyar wannan zunzurutun kuɗi ne. To amma yadda ka san ƙasar ai an sha saka kuɗi a wasu abubuwa sai a wayi gari ba yi komi ba. kuɗin kuma sun salwanta yaya za a tabbatar da cewa wannan jarin da gwamnati za ta jafa domin mutane su samu ka kawo naka ga kuma wani gefe na gwamnati in kana neman ƙari ka ci gaba kuma a kiyaye a lura da kai ka yi abin da ya kamata ka yi domin ka amfana ƙasar ta amfana menene za a yi a tabbatar cewa ba a karkata komai ba kamar yadda aka saba karkata abubuwa a najeriya a to akwai akwai abubuwa manya-manya guda biyu na farko dole ne kowa zai shigo ya zo da bankin sa bankin sa kuma da zai shigo da shi ya zama banki ne da bankin babban ƙasa ya tabbatar da girman bankin da kuma ya cika eh, wato eh, garanti na kudaden da za a samar a wannan wuri na ɗaya kenan sannan duk wanda zai zuba jari yanzu kamar misali za ka zuba jari a harkar da ta shafi harkar noma mm. to ya zamana cewa direct ka an wuce gonan an kuma samu an fitar da abubuwan da za a yi a gonakin domin idan ta aure tattalin arzikin da ake ta kokari a kwaikwaya tattalin arziki ne da ba dare ba rana aiki ake yi su kuma waɗannan eh, kudade da za a bada su ba irin kudade ne na gwamnati ba wanda kawai za a ce an ware kaza an yi kasafin kuɗi kaza saboda haka ana jiran sai wani da wani sun sa hannu wannan kuɗaɗe ba haka suke ba kuɗaɗe ne waɗanda na zo ga niyya na na kuma abin da nake so da shi kuma ga bankuna na kuma ga abin da nake so mu yi sannan ku shiga yarjejeniya amma abin budawan shine dole ne a bude wannan laboratory wato focus laboratory ya shafi gwamnatin tarayya da ma'aikatunta ya shafi gwamnatoci jihohi da wakilansu sannan ya shafi kamfanonin direct don kar a zo a tsaya ana ka ce za ka yi kamfanin shinkafa a kasar Kebbi amma kuma kana nan Abuja amma akwai wanda ba so a yi wannan kamfani a kasar Kebbi suna so a yi kamfanin ne a wata kasa ta daban saboda bukatu na siyasa ko kuma bankuna su zo su ce su ba za su kai kuɗin su yankin da ake faɗa ba ko yankin da ake kaza da kaza to gwamnati ce ta yi amfani da uh, wato abin ake ce ma efficiency dole ce ta fitar da kuzarinta sosai ta inda za a zuba waɗannan kuɗaɗe domin kuɗaɗen da za a zuba kuɗaɗe ne waɗanda ake tunanin in an zuba dala biliyan ashirin da biyar to kuma riban ne su 'yan kasuwa za su samu na dala biliyan ashirin da biyar ita kuma tattalin arziki riban mai ta samu a cikin waɗannan sannan su kuma mutanen ƙasa riban mai suka samu a ciki wanda a ƙarshe shine zai koma ya zama gdp na ƙasa wanda za a fitar mana da alƙaluman da gdp ya samu daga wannan zuba jari wanda shi zai ba da sustainability ɗinsa ko kuma abin da ya saba ma haka. To wannan katafaren zauren da jarin dala biliyan ashirin da biyar da za a saka ciki ya yi ma kiwo tanadi ko gwamnati ba ɗauki da wani muhimmanci ba ne? Eh, abin da sa gwamnati ba ta ɗauki kiwo da muhimmanci ba wato kullum ba mu san priorities ɗin mu ba ne. Menene priorities gwamnati abin da take nema ta tsaya da ta shine haraji. Dukka filani nan ba da ana da an sa musu gangali ne a yi. Ana suna biyan haraji. Shi sa ake kiyaye musu haƙoƙinsu. su. to a yanzu din ba yanzu kamar misali duk inda shanu suke sai a ce to an yadda a yi noma an yadda kuma a kiwo amma wanda ya yi noma ya gama noman shi zai biya gwamnati haraji a buhu kaza zai ba da kaza a buhu kaza zai ba da kaza to kuma gwamnati sai ta kawo security a gadin abincin shi shi ma mai shanu wanda yake kiwon shanu miliyan uku yana da shanu miliyan uku to ko naira ɗari biyar biyar ne aka karba a shekara a duk naira ɗari biyar biyar miliyan nawa ne jiha za ta samu ko kuma gwamnati za ta samu a inda ake wannan noman to dole ne a kawo haraji duk abin da za ka fara wanda kake neman ya tsaya da gindinsa sai ka kawo masa haraji komin kankantarsa amma kaka kawo shi da yawa saboda da shi ne za ka ba da security za ka ba da shari'a za kuma ka ba da eh, eh, wato abin da ake ce ma ka ba da gudunmawar ka kai kanka wanda za ka bayar matattalin arzikin ƙasa to eh, ƙasashe waɗanda suka ɗauki shanu al'ada kamar afirka mun ɗauki shanu al'ada ne kawai sannan kuma sai wani da wani ne za su zama suna da shanu to sai ya tashi al'ada ya koma a matsayin neman kuɗi ai noma al'adan kowa ne amma kowa ya zaɓi noman da zai iya ne wanda yake noman shinkafa yana noman shinkafa wanda yake noman masara yana noman masara wanda yake noman eh, eh, kasafa wato rogo yana noman rogo to wannan noman kamar yadda ake noman akuya noman rago noman kifi noman kaza to duk ɗin gwamnati neman su tsaya da gindin sai ta samar musu da muhallin inda za su nemi kuɗi in sun gaza ko kana noman domin galibin mutanen da ke shanu za ka yi fitowa ba a taɓa ware musu wani kuɗi misali aka ce gashi idan kuna so ku ku sai magunguna ko ku yi kaza ga veterinary medicine ga veterinary clinic da gwamnati ta muku saboda wannan clinic din shi kanshi zai tsaye da su kusa da waɗannan wurare kuma suka ga suna samu to sai aka bar masu kiwo tsakanin su kawai sai dai su je su nemo baturan baturan shanu ko ya iya ko bai iya ba shi kuma suna can suna yi yana tura magungunan da zai jawo mutane su ci namun ma ba su sani ba to kaga duka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda hukuma ya kamata a samu mutanen da suka samu animal science suka san menene dabba ita kanta kuma a ina ya kamata ta zauna da su ya kamata a zauna ba a ta zama tsakanin me Allah da kuma wane ne wane ne waɗannan su kaɗai ba za su haifar da matattalin arzikin ɗa ido ba tun da sun riga kamar kungiyar manoma shanu ta riga taimako kowa laifi misali in ka ɗauki hukumar eh, masu kiwo mm. masu kiwo wanda suka fara wahala da su ne hausawa tun lokacin wanda ya kai bukulo waɗanda za su zo da adda sassara wanda suka ga dama a ƙasar hausa tuntuni to amma abin da ke gwamnati ce ko unwo amma a zamanin da da aka zauna lafiya dukka filanin na biyan jangali a harajin shanu saboda haka kuma ana kiyaye musu haƙƙinsu saboda haka dole sai an kula da irin waɗannan abubuwan. Hmm. to ubangiji Allah ya taimako malam shau na gode amin na gode to Allah na gode malam sai na sai na zai na gode kwarai madalla to to Allah ya taimaka thank you ah, madalla jama'a anan ne Salo Garba zan yi muku sallama sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu malam shau aliyu da solomon abu da Hero da ne waɗanda suka taimaka da sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.